يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمه أولا للتابع نصنا الترمذي آه ko kuma eh, jami'a turmuzi na ima abu isa muhammad a turmuzi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a nan masjidu salafiya unguwar jugwal garin biyu jihar borno a nan najeriya mun yi karatuttuka arba'in da na da uku yawwa yau shi ne karatu na arba'in da hudu karatu na arba'in da uku mun kammala babi na 66 kitabul hajji mun karanta muka tsaya a kan hadisi na 904 yau za mu tashi babi na 67 cikin kitabul hajji hadisi mai lamba 906 babu ma ja a fi isha'aril budin haka na yawwa babin bayanin da ya zo fi isha'arul budin a cikin sanya isha'ar ne isha'ar alama sanya alama wa raguma albudin raguma an kira ta da albudul kasan babbace tana da ciki daga badu ma'ana raguma ana sanya mata alama irin alama da ake wa raguma kun san raguma tana da tozo yadda saniya take da tozo sai a ja fatar tozo na gefe ko gefen dama ko gefen hagu sai a huda shi in an huda sai a sa igiya sai a sa warin takalmi to duk inda ka gara kuma nan ka san wannan na hadaya ne banda mata mummunar kora banda cin zarafinta banda cutar da ita an gane ba sannan kuma kaga warin takalmi da mutum ya sa ko da kana cikin dabbobi da yawa zai gane ne zai gane dabbar su amma kun shanu ba sai kun sanya alama ba yanzu a shanu dubban ne za su gane na ko نعم إمام الترمذي يجي حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي الدستوائي عن كتادة عن أبي حسان الأعرج وعن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كلدنا عليه فاخلعنا عليك النبي كلد يا راتيا نعليني ta kalma guda kaga ya ce kallada ya sha bamban da ish'ar ish'ar shine huda fata na tozon dabbar ka sa sai da ya ce ko kallada karata ya masa abu a wuya walal kala'ida wala amin albayt alharama yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan kaga ana annabi ya samu takalma guda biyu jama'a sai ya daura ya sa su ya ɗaure da a guda biyu sai ya sa kamar sarka a wuyan raƙumarsa ta hadaya shi ne kalla da na alayhi ya rata ya takalma guda biyu wa ashara alhadiya hadiya ya ya sanya alama a dabbar hadaya bayan ya huda tozanta fi shikil aimani a gefen da na ne dama gefen tozon na dama bi zulhulaifa a zulhulaifa wa amma ba an hudam sai kawar da jini kafin za ka huta dole sai jini ya fita sai kawar da jini to shi yasa a nan wasu ka ce kala'ida shi ne dabba da aka ya mata a a wuya ishar shi ne wanda aka kuda mai to zan da aka rafaya mata to shi yasa wasu ka ce dabba ɗaya ana iya mata wannan duka a ya mata abu a wuya nan ne a huda tausanta in an rasa wannan akwai wancan wasu wasu ka ce a'a shi kala'ida ana yi wa ƙananan dabbobi ne awaki tumaki za ka rataya musu amma ish'ar tsaku da tozon dabba to kaga wannan da dan wuya to wani sai da yi wa manyan dabbobi hamula kenan irin abin raguma da shanu wasu faɗi haka wasu wasu ce ba bambanci kaga wannan ya nuna jama'a yadda ake yi saniya raguma huda fatar ta a wani shaida wani ya halatta ba ya cikin nau'in azartarwa don ba yi da niyyar azartar da ita ba قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أبو تاكل من سنة أيكي دوانا حديثا daga صعباء النبي da yarawna al-ish'ara suna ganin ya halatta a yi ish'ar a huda jikin dabba a sanya ne a sanya seda an gane ko a huda jikin dabba a sanya seda shine al-ish'ar wa Audu qawlu thawri shine magana sufyan al-thawri wa shafi'i wa ahmad wa da shafi da ahmad da ishaq قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول يقول حين روى هذا الحديث ده وكيع يروي تو حديث سيئتي قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا كنا زين za ku wasu ma'abota ra'ayi da suke cewa kada a rataya kada a huda cikin dabba a rataya mata wannan saidar in an yi haka ba a mutunta haƙƙin dan adam ba ba a tausaya ba a mutunta dabba ba ba tausaya dabba ba an azabtar da dabba shi ya sa waki'u idan ya rawaito wani hadisin sai ya ce la tanzuru ila qawli ahli ra'i ku daina kallon maganganun ma'abuta ra'ayi fa innal ish'ara ka huda fatar dabba na hadaya ka sanya masa seta ko alama yin haka menene sunna ce da suke cewa bai halatta ba wa qawluhum bid'a magana su shine ne bid'a ce an gane ku to jama'a wannan raddi wa yake yi wa kihu yana raddin wa waye wa Abu Hanifa to wayanda ma mazhabin Abu Hanifa don shi Abu Hanifa yace al-ish'aru bid'a li'annahu musla imam abu hanifa ya ce ka huda tozon dabba ka sa saida a ce in ji waye in ji abu hanifa homo mutala domin shi azabtar da dabba ne da rata to kaga wannan hadisu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa yawa raƙumarsa ta hadaya a ta kalma biyu a wuya kuma ya huda tozon da gefen hagu ya sa shaida wanda wani hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari biyu da arba'in da uku to kaga wannan me ya nuna mana ya nuna mana cewa za mu ajiye maganar abu hanifa kenan bai inganta ta shi mana na wani jayi ma muna sallah muna karatu da shi ne to ana alhamdulillah Allah ya fara da eh, to bayan da muka zo shi da mai da da zai kalmun zai an mu eh, da inda muka bayanin

ganin da muka yi shi nan kaga za mu shi wasu wani shi da shi kuma yana so ya zama su ne wanda duk da za a yi na shi alaji ya bugar ne? A ya bugar ba ya ya ya wuce ko kuma yana

ai wannan babban jami'i ka ga musu ka ce eh, ya ga ya mana ga yanzu mun kai wa yaron kudin a zuwa ya ce jibi monday zai zo da su sai shi faɗa mana Allah guru Allah ya ku da Allah ya albarkace zuriya Allah ya albarkace baya abu irin wannan sai da hakuri ai ta hakuri eh. hmm, da muraba da baya da biyo da kuma wadi ajiyar da biyo amma an ce sai mun jira zai kashe shi dai amfanin rarraba gaba ba kazu ga zai biya ne ma maza ma da yake ne muka kira mutumin mudin wasa wasa duk suna muka zama a sai an fara zuwa mina eh yau ma an ce mun don ba ban gaya maka ba za ka sai na ce in na gaya maka za ka bar mana wani aiki ba ga Allah ta ga da alheri alabu ya yi ba ya ba ka zo ba bari mu je mu sanar Allah ku fa Allah bari Allah baka ranka ya daɗe yawwa Allah biya yawwa na'am ah, kaga imamu shafi'i imamu abu hanifa kaga shi yace hudawa din bidiya ce to ga hadisa sai musa hadisi na dubu da ɗari biyu da arba'in da uku kenan waki'u yana raddi ne wa imamu abu hanifa da ce huda ko zan dabba a sa ya saida din bid'a ce to ga gano ta bid'a ce ba za ka karba ba don me ce ce bid'a shi ka fari abu da annabi bai yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan wanda yace azabtar da halitta ne dabba ce to wanda magana sa ba hujja bane don da azabtar da dabba ne annabi ya ce kowa tausayi tun da cewa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin to annabi ya huda sannan ko kaga sanya sai da a wara kuma a huda fatar ta tana daidai ne da yadda idan mutum yana da ciwo ciwon ya yi gyambo ana hudawa ai zai sha azaba amma ai ai da kyakkyawan niyya babu laifi mutum zai fama da wani cuta a cikin sai ai tiyata a fendel ko a yi masa allura kai yana jin zafi ai abun a fili yana jin zafi amma me ai ne da manufa mai kyau kamar yi wa yaro kaciya zai rika wasu zai rika ihu da yare kala kala amma ba laifi ba ne an gane ko da ire-iren haka saboda haka magana mafi inganci ish'ar a da dabba a sanya masa suna bai saba addini ba ko da sunan na layya ne ko na hadaya ne ko kuma kaje ka tsara a wani wuri in kai saida da gashin ta wani zai zuwa da almakashi ya fatar to kana iya yin saida a cikin fatarta wannan bai zanto laifi ba akwai hadisin anas dan malik in ban manta ba ya ce mamarsa ta haihu da ta haihu sai ta ɗauki jaririn ta bawa anas ta ce ka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam yawa yaron nan addu'a to da anas ya ɗauko jaririn yace da yazo sai tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a turkiyansa na dabbobi da hannunsa da kibiya sai sa kibiyar a wuta ta yi zafi sai yana huda fatun dabbarsa yana zanawa yana saida anas yake sai annabi ya ajiye wannan kibiyar da yake yi da an ga kibiyar shikenan sai karbi jaririn sai ce ka zo da wani abu sai ana sai ce yana eh, zo da dabino sai tona dabino ya tofa a harshen jaririn mahallin shahid kaga ya ya same shi yana sanya alama eh, a cikin dabba kamar eh, lalata haka ko da makamancin haka amma da kyakkyawar miya. قال وسمعت أبا الصائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل إنه ممن ينظر في الرأي yace abu sa'id yace naji abu sa'id yana ta muna tare da wakili kusan wakilu na ai malamin imam shafi sunansa malam wakilu malami ne mai ilimi shi ma wakili yana daga cikin masu basira in ya kalli balle haka ba sai ya karanta ba sai je ta gumulon shi wakilu shi yasa ma in zai kalli kwalle sai ya rufe tana bai ba ga zai haɗe shi haka Allah ya ba da kwakwalwa ne kyau an gane ko amma duk da haka sai da Allah ya taba jaraban wasi'u ya zai zama duk abin da zai karanta ba zai haddace ba ya buga ya buga sai tuna ya taba zuwa kasuwa wata mata tana tafiya a gabansa sai iska ya dan kada zanin da sai ya ga korin kafarta shi kenan shi ne matsalar ta sa ga ɗalibi a jami'a kwakwalwa baya ja yana kaza yana kaza akwai shi buhari to sai da fa ya zo ya yi ta karkare da kire tuba har da sai dawo imamu shafi'i shi ma yake shi ma imamu shafi'i yana da wannan kwakwalwar ina ji imamu shafi'i ne haka ya faru da shi shine ya kai wa waki'u kuka yake ta shakautu ila waki su a hifzi fa arshadani ila tarki ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la la yace na kawo waki'u a hajja ta ta su gurguje sai ce min kamar sabo yace ka sani shi ilimi haske ne na Allah haske Allah baya bawa mai sabo saboda haka eh, shi ilimi kuma abin da ya sake zantowa abu ne mai wahala a yanzu dama abin da yake sa mutum ya samu ilimi akwai kuruciya akwai barin sabo abu da ya nuna ƙuruciya mai littafin al-misbah al-misbah al-masabih sharhul mafatih ko al-mafatih sharhul masabih ya kawo karkashin yana sharhan hadisin istala alaina rajul hadisin sai na umar shadidul bayad thiyab shadidul sawad ash-sha'r yace wani mutum ya bullo mana shadidul bayad thiyab me tsananin ne farin tufafi shadidu sawadi sha'ar mai tsanani ne bakin gashi to yanzu wannan yana nuna mana saurayi ne ko tsoho ne me yasa tun da ya sa farin tufafi ai ka ya yi so ya yi shakwalli ya taso ai kare ne saurayi ne yake ɗaukar wanka don kada ya yi kicifas da budurwarsa ko da wani nashi sannan ko na biyu an ce gashin kansa bakin kiran babu kurkura kuma ya zo harka ce ta ilimi wanda ya nuna kenan kuruciya yana daga cikin shekarun samun ilimi ina fata an gane to idan ka ɗauki wannan ka ajiye shi a gefe kaga saurayi shi yake fama da ayyukan sako suna masa barazana da yawa to dai a takaice ya ce muna zaune a wajen wakihu faƙali da rajulun inda sai wakilu ya gaya wani mutum a wurinsa mai mai yanzu rufin ra'ayi mutumin shi kullum nazarinsa in ga ana magana sai ra'ayoyi ake ta sai magana ra'ayi aha sai wakil ya ga mutumin a sha'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzo Allah sorry sha'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya huda da fata gaba ya sanya ne sai da wa yaqulu abu hanifa wa musula, imam abu hanifa ko yace me canza halittar Allah Musula canza halittar Allah قال الرجل سمتم يتي فإن daga عن إبراهيم النخعي أروت لك إبراهيم النخعي أنه قال شما إبراهيم النخعي يتي الإشعار Musula, ka huda fata dabba ka sanya sai da canza halitta ne ko azabtar da ita ce. kala sai ce fara'aitu waki'an ana fadin ibrahim na ya ce ya ya kushe ko da dabba ba ta dabba yi sai da sai ce fara'aitu waki'an sai naga waki'u ghadiba ghadaban shadida ya yi fushi fushi mai tsanani kaga ya saba sunna suna fushi wa kala ta aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <coughs> ina ce maka annabi ya ce a sanya alama a jikin ba ta dabba annabi ya yi. وتقول كيف قالت قال إبراهيم إبراهيم نخيات ما أحقك با أبن دي داتي لكي بأن تغبص با أبن دي داتي لكي با وان دي كي كتن كتنتنتر بأن تغبص أفاش فرزن إن كان نيمو مسلم دي داتي أخيص برزن shine wanda za a ce masa annabi ya ce sai ce a'a maliku ya ce ko shafi'i ya ce ko Ahmad ibn Hanbal ya ce ana maganar annabi ya ce za ka wata kura da na qaulin inda qauli Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a shaida waki'u yau za ka ba shi gwamna sai ya aka yi fatawa da aya ko hadisi sai wani ya zo yana karkata zuwa ga mazhabar da ta ci karo da ayar ko hadisi to yanzu ba wuya malam waki'u zai kai ga kurkuku Eh, ko da baka dare ba sai ta na rike shi da Allah ko na shekara bakwai <laughs> ko na shekara goma wannan ke to yace babu abin da ya dace da kai face a kai ka kurkuku thumma la kuruja sanin kai ka kurkuku kada a fita da kai san zai an ka za sai ka janye wannan magana kenan kamar wakil yana nuna duk wanda aka ja masa hadisi annabi sai fake da magana wani malami da ya ci karo da hadisi annabi to ya kamata a ga kurkuku kar a fito da shi sai ya janye ya zawo zuwa ga hadisin annabi in bai dawo ba sai daure ya zanto rai da rai sai ran da ya mutu sai a ciro shi kaga wannan ya nuna maka wannan shine hakikanin mazhabin salafus salih salafus salih rariyar shine kana Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ka taho da magana na ka ko na ƙungiyar ka, ko na ka, ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai a yi bol da naka in ka ce ya za a yi bol da ita sai kai ma a yi bol da kai yawwa don mai yiwa maganar malamin da ka kama ya fi ka ba yi bol da maganar shi saboda haka a addini Allah da annabi suke magana duk wanda zai zo ya magana sai dai ya zo ya ɗauki magana Allah da annabi ya yi magana sifika na musulunci annabi ne to babu shi sifika na musulunci na shi ne ƙur'ani da hadisi in kai magana akwai aya sai a ce akwai maki akwai hadisi akwai maki ba aya ba hadisi kwata ne maganar ka sai a watsa maka a fuskar ka fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul amma abu mamaki sai ga wani ya rike maganar wani mazhabi kai ka rike maganar hadisi yanzu wai yana maka rabi wai a samu akuya ta zo tana barbaran taure ai akuya za ta koma da ciki ko saboda haka kaga yadda wakihu ya nuna wanda ya zo da maganar abu hanifa yake magana sun na don ya kawo kauli wanda ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi ka cancanci a saka kurkuku kuma kar a cire ka sai ka jini saboda haka jama'a sunna ba ba garin abu bane yawwa saboda kada wani ya rike sunna ko ba ka ba bai bi kungiyar ka ba ko bai bi ɗariƙar ka ba ko bai bi mazabin ka ba ka zo kana gaba da shi da kungiyar ka da ɗariƙar ka da mazabin ka da sunna din shi ne mai gidansu su ya dace su zo su yi ladabi karkashin sunna ba sunna ne zai je musu ladabi ba don ya ce sunna ba manzala ba sunna kanin farilla na littafi mai kawai da in kaji an ce sunna shi da annabi sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ayyukansa abin da ya tabbatar abin da yake alaƙa da shi tsiransa ɗabi'unsa halittarsa kuma shi ne wanda fiyayyen wanda ya dace a kwaikwaya don shi ya ce da fatima ana lake khairu sara, to shi ne za ka zo ka kwaikwaya amma duk hanyar da ka ɗauka ba wanda ba tara bi kake yi ana tara kanka gajiya babun حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد النبي صلى الله عليه وسلم يا يدبر هديرسا أو قديد تصغير دان شي ثلاثي ثلاثي على وزن فعيل قديد سنكما kuma shi kudai suna مكة ne saboda haka akwai wurare suna nan yanzu ka je saudiya za ka je kai ziyara a wuraren inda ke sayar da dabbobi in ka zo haji ka so ka je ka saya da kanka in ba ka da aiki amma yau za ka je kana ta kana koran ragon larabawa sai ka ba da kuɗi wa kwamiti na yanka dabba sai a ka da su ba ka gama ba in ka so ka je ka saya da kanka kenan ana iya sayarwa a taho sai dai duk wanda zai hajjin iran to ka'ida ba zai ɗau harami ba sai ya samo dabbarsa na hadaya ya koro tare da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai dabbar sa a kude qala abu isa da hadisi gharib la na'rifu min illa min hadisi sauri eh, min hadisi sauri illa min hadisi yahya ibn yaman wa ruya annabi an ibn umar an samu ibn umar ishtara hadiyahu min kude ya sai dabbar sa ta hadaya daga kude kude wa za so wannan yafi inganci to jama'a hadisi da yace annabi ya sai dabbar sa daga kude da hadisi na sanadin sa dha'ifi amma wanda ya zo sahihi hadisin mawquf ne ibn umar ne ya ka je sai abu ne wannan zo a nuna maka ya halatta ka je ka sai dabba a cike ka je ka saya a kauye dabbar laye ne dabbar menene ka je ka saya a cike na biyu ko kwaya ko mirna ko gunda don kana ce ba mu kira gunda ba ba ma sha ba zabe ko yana barci ne masha Allah masha Allah ka ji abu na muka faɗa ka abu na da muka fara ko kana gingadi ne to masha Allah mun sa garin ku ne a karatu babu ma ja fi taqlidil hadi lil mutim babu bayan da yazo na rataya wa dabbar hadaya seda ga mazaunin gida to wannan ba sai kun gane wani abu sosai menene mazaunin gida daga ne kai za a je haji baka je ba shi da kai ne mai mazaunin gida kai za a je aiki haji sai ka ce to ni ba laro ne ya kuwa ga shanu na a tafi mu da shi makka ranar goma yanka mu ya halaka sai ka zo na kafin duka ci gaba da sai da gwarinka ya halaka an gane ko ina ja ko wata baiwar Allah kwanan da tayi waya ta tambaye ni tace ba za ta samu zuwa haji ba wata yar wata za ta je za ya halarta ta bada kudi a tsawon gaba ta nake a dari ma a dare yana yi shekar da ba zai je haji ba sai sai ba sai sai in an ja yanka masa a gida ko sai yanka dabba ne ka wani wata sunna ce muka bari kan eh kuma da ana ka yanka dabbar laya nan ba ka ka yanka dabbar hadaya can bayan Allah sun ci kuma amina a wuri ne eh, wanda musulunci shar'an da a yi yanka to ba a ce sai wanda ya je eh, hajji ba annabi yana sauki irin wannan kana yi cewa ga kudin shanu goma ga kaza yanzu ka samu amintaccen mutum wanda ba zai karkatar da kudin ba sai ka ba shi in ya je ya maka riyal riyal ɗari biyar akwai irin na riyal ɗari biyar akwai irin na riyal dubu ɗaya riyal ɗari biyar dubu arba'in da akwai abu ga a gama kaga masha Allah kai ma kai firi hajji kira ba da an gane ku bani waye ne ke waje nan me yake duk wanda ya zo karka bar shi a waje kai kadai muka bari a waje mai shi shigo mana ciki saboda kana iya sautu irin wannan ina fata an gane to shi yasa ga babin fi taglidil hadi ja fi taglidil hadi wanda ya ya samu jabar hadaya ya rataya mata abu ta je a yanka masa lil mukim amma shi ne ita din mazauni ne bai tafi ba kaja da yin wasu eh bai ne ba a zai da ya cina nama kuma na najeriya eh <laughs> wadda ke حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس أنا عبد الرحمن بن قاسم أنا أبي أنا عائشة أنا قالت عائشة تتي فتلت قلائد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه فتلت na tukka an gane kuma lam yuhrim ku ji fataltu ni na kasan wani igiya nan ana sakawa ne da kamar igiyan goro Ka gana zuwa daji na ɗebo ciyawa me sunan ciyawan gobe a namu na gargajiya wanda ake buga tsana da shi ciyawa da ake yi shiru masha Allah kaga <laughs> kaga abu da samun da shi mai kyau da za ka to kaga abu da jara ta shiru da sauransu to aisha an kawo mata shirudin ko abu da yake madadinsa sai ta tsaya ta tukka gashin wanda za a rataya wa dabbar annabi a wuyarsa a wuyar dabbar a sa seda thumma lam yughrim ce sana annabi sallallahu alaihi wasallam lam yughrim bai yi harami ba wala yatru shay'an min az-ziyab bai bar wani abu daga cikin tufafi ba me ake nufi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sautu yayi ta tuka eh, igiyar da za su a dabar, sai annabi ya kira amiru laji ya ce to ga dabba ta in an ja yanka yana gida lam yi hulun mai sanya mai ba harami ba da karkace wai kayi sautu ka bayar a ji a yanka maka a nan sai ka je ka sai ne ka rata ka rika yawon da kasuwa a harami ya yi wa haka ma lauru da ai na yi aike na yi aike na, ba a'a lam yi na annabi sanya ne sannan tace wala ne ya shay shai amina ya bai bar wani abu na tufafi ba ta san wanda yake aiki aji yana ta aiki aji ba zai sa ɗinkakken riga ba ba zai sa ɗinkakken wando ba ba zai sa namiji ba zai sa hula ba ba zai sa rawani ba ba zai sa takalmin sau ciki ba to kar kai ma larura ka tura dabba ce ko ba ba sai ka fara sa su ne ba yaya kai ga yawa na sa'i ba za ciki ba na tura dabba ta can ya ka zo da zani zani da riga riga na tura dabba ta can yayi ba ka sa turare eh to ai ai aiki ba sa turare turare na yi sautu a Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai guji abin da aka kai mai aikin haji ya guda na abubuwan da asalin su halal ba saboda haka idan kai sautu irin wannan al-ahkam al mutaalliqa ala al-hajj hukunce hukunce da aka aza mai aiki hajji to wannan bai shafe ka ba kun gane wannan sai dai kawai in za ka yi layya zulhidda ya shigo shine ba za ka aske komai na gashi a jikinka ba shi ma kawai a gashi ya tsaya amma za ka iya eh, haka da farcen ka ba amma ai za ka iya ka sa dinkakken riga dinkakken wando za ka fesa turare duk wani wahala mai aikaji za ka iya kai aure ka mai aikaji yana ka aikaji ba zai aure ba wannan kenan saboda ga wannan sunnar galibi an banta don rashin karantarwa to yana da kyau kuma a rika aiki da ita a kan da mutum ya sai wani dabba a ji a yanka akan wani tsauni na shirka ko ba gaba to gane sunna gane sunna ya bayar a ji a yanka masa a a yanka masa a saudiya ne kenan imamu turmuzi ya ce والعمل على هذا عند بعض بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يغرم كجي ما أبو تعالى بسنة إذا قلد الرجل الهدي kaga wani zai zo aiki haji amma zai fara ɗaukan dabbar ya huda ya sanya saida amma zai iya barinta haka da wannan saidar sai bayan kwana uku ɗaya zai ɗau harabi يريد الحالي انا سجعك ادي لم يحرم عليه با حرم ترما سبا شيء من الزيوان ابو نتفابي وطيب نتراري حتى يغرم سيامي هذا حرم وقال بعض اهل العلم وسمع ابو تايد من كوسكتي اذا قلد قلد رجل هذه او اذا متيرات يا دبا سامو عليها فقد وجب عليه ما وجب على المغرم يا وجب كفر امني وجب كم يا اما حديثنا رد عليه da hadisin imam bukhari hadisi da dubu da ɗari shida da tara muslim hadisi da dubu da ɗari uku da ashirin da ɗaya cewa annabi yakan yi haka kuma baya haramtarwa kansa abin da aka haramtarwa mai aikin hajji dalilin wannan hadisin kuma asali ruwayar bukhari ta hanyar amra binti abdulrahman ziyad ibn abi sufyan ya rubuta wa aisha fatawa yace ya amirul mu'minin aisha abdullahi dan abbas ya yi fatawa yace duk wanda ya samo dabbar da ya sanya mata alama ko ba gaba ya aika ta aka tafi da ita ko ko yana da niyyar hajji bai bai dau harami ba duk tufafin da aka haramtar mai aika ji an haramtar masa sai ya yanka dabbar hadayarsa sai amra ta ce sai aisha ta bani amsa ta ce laisa kama qala na abbas ba ta ce karya ba kaga rabbi mai kyau maganar ba yadda ibn abbas ya faɗa ba shi ne ta kawo na hadisa ana fataltu kala'ida hadi na biyadayya ni ne da hannuna na saka igiyar da aka rataye sai da a wuyar dabbar annabi sallallahu alaihi wasallama sana annabi ya tura a tafi da dabbar babana sai na bakar annabi ce in ka tafi a yanka mu wannan dabbar a makka falam ya harum ala rasulullah shay'un halahu allah hatta nahara al-hadiya annabi ba a haramtar masa ba abinda Allah ya haramta mai aiki aji har zuwa ranar da aka soke dabba kaga shine dalilin ka hadisi kaji inda ake haje magana su ibnu abbas dan ya saba da magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn abbas kuma ba ya ganganci ƙarya ba ya faɗi abin da ya gani ne ashe kuma ga abin da ya faru aisha ita ta yi bai sani ba to kaga har magana ibn abbas ana ajewa in ya ci karo da hadisi annabi to waye ne yau a duniya wai ya kai ibn abbas waye in dai a ɗariƙance ne wani shegi ne kai eh, ibn abbas in a kungiyance ne wani malami ne kai ibn abbas in a mazabance ne su malik shafi abu hanifa amma ibn abbas waye kai ibn abbas a cikin su duk su ma mutane ne masu daraja ibn abbas wanda bangare ne na fa'alul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam dalibi ne na annabi yayi rarrafe a sunna yayi tafiya a sunna yayi yarinta a sunna ya taso a sunna yayi samarta a sunna ya yi dattako a sunna ya tsufa a sunna ya mutu a sunna kuma zai tashi a sunna ya shiga aljanna a sunna wanda annabi da kansa yana goyonsa a akan dabba yana bashi tarbiyya yana cewa ya hula inni muka kalima ahmadullah ya fazu a tsangayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso to waye kai shi to amma kaji Aisha na sauke magana Ibn Abbas to ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunna shine ka ka fifita magana annabi akan da kowa ba to a'a idan magana annabi ya ci karo da magana Allah ka ce ta ce ta ci karo da magana Allah hadisi ba ta taɓa cin karo da ayin qur'ani muddin hadisin ya inganta dan duka daga ƙwarya ɗaya suka zo man yi tsayin rasul ba faqad a Allah wa ma tsigo an hawa in huwa illa yi. wahyu ta ji annabi ya yi magana hadisi to wahayi ne shi ma yadda ka san ayar qur'ani wahayi to shi ma hadisi wahayi ne sallallahu alaihi wasallam wannan ke saboda haka sai malai ci gaba da cewa Aisha radiyallahu anha sai ta yi amfani da wannan dama sai ta yi raddi kenan sai ta yi raddi babu ma ja fi taglidil ghanam babu bayanin da ya zo wajen rataya wa ghanam abu menene ghanam shine farsha wa min amuna hamuna zama farshe an kaje ganin kananan dabbobi kamar awaki kamar tumaki to babu da yake nuna kananan dabbobi su ma me ana iya rataya musu abu taklid a rataya mishi a wuya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت افتلك على ايد ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا ni da kaina nake tuka igiyoyin da za a sa a wuyar dabbar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan idan nayi aka rataya musu annabi baya daura harami a lokacin ko ba a haramtar masa abin da aka haramtar mai aiki haji to kaga shi da bayani da nayi muku akwai ish'ar shine a huda jikin fadar a rataya abu ko akwai kala'i shine a taklid shine a rataya wa dabbar abu a wuya wasu ce idan karamar dabba ne a rataya mata a wuya in babba ce sai a huda fatar ta don karamar kaga huda fatar zai wahalar da ita wasu ka ce babbar ma ana iya mata duka biyu a ya wuya a sa a baya don mai yiwa na baya fita ga na wuya ko na ga na ne ga na baya ko kuma ya zanto wani yana ta gaba ka zai ga na wuya wani yana ta baya zai ga na mai na tozo قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيره يرون تقليد الغنم سنة جنن أنا ندبوبي راتا يا موسى أكي شنو مكان ديوا cikin malamai Imam Nawawi ya faɗa a hadisin Aisha yace dalili ne na mazhabin mu da mazabin da yawa cikin malamai shi karamar dabba musta'abi ne a rata masa aure an gane musta'abi wannan saurare mai kiran shi ne ba shi hakkin shi na'am mustahabbi ne imam malik da abu hanifa suka ce ba mustahabbi bane abuna suka ce rataya wa wuya wannan ya shafi raƙuma ne da shanu amma wani hadisin dalili ne da ya nuna ana yi wa ƙananan dabbobi amma ƙaramar dabba ana iya tausaya mata madadin hudawa ta sai a rataya mata yadda wasu malamai suke faɗa amma kamar mazhabin abu hanifa sun ce ƙananan dabbobi wai ba sa cikin hadaya a mazhabin abu hanifa raguna da tumaki ba a hadaya da su saboda haka balle ma yi magana ta yi musa sabon hadisu na hujja ce a kansu aisha ta ce da hannu da tana tukka igiya don a rataya wa ƙananan dabbobi kulla ha ganaman ta ce ta abtulu kala idani rasul kulla ha ganaman ka ƙananan dabbobi annabi ya yi hadaya da su wannan hadisin kuma ya zo cikin sahih bukhari hadisi na 1615 musa hadisi na 1321 wannan ya nuna ana iya yin karamar dabba babu ma ja idza atiba al hadiyu ma yusma'u bihi me atiba kalmar atiba shine abu ya kusan halaka ya kusan mutuwa ya kasa babu ba an kawo ba to babu idan dabba ta kasa ka siyo dabbar da ya jama'a dabbar hada na aiki haji kafin ranar goma sai ta kasa za ta bar to yaya za a yi shi ne bayani da wannan babu zai maka ana kan tafiya ga kanan ta kasa to sai ku ci babu babu ma ja abu ne zo idza atiba hadiyu. idan dabbar hadaya ta kasa ma yusna'u ubi me za a yi da shi ya za a yi barin shi za ya mutu kaga wani sai ta a ah, bari a bar shi mutu mushe to gaji yadda za a yi حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني انجي امام الترمذي قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن ناجيه الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم an kamo daga hadisi nan hadisi nan daga najatul khuzai shi yake lura da taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ra kuma annabi kale ta qul ya rasulullah mai lura da dabbobin annabi yace ce na ce ya manzo Allah kai ba asna'u bima atiba min al-hudud in na kora raƙumar katin da ina kai su wajen hadaya ne nake kula su zuwa ranar goma ga watan mina ranar goma ga watan zulhijja a garin mina to ya zai ne in wata cikinsu ta kasa ba da sani ce in harfa so ta kenan in harha in kana tibin in ka eh, eh, eh, in harha in kana tibin awal awal bakar in ra kuma ne ko sani ka soke kenan ta ce wazbaha in kana kadara in kananan dabbobi ko kwantar ka yanka kenan ana nuna ku kula da dabbobi ne abinan yadda ku makiyaya a nan ba ku rabuwa da wuka ba na yanka mutum ba da yanka dabba yanka kaza to haka mai kora dabbobin hadaya ko ba haka ba to ba laifi yana da wukarsa in ba a hana shi don zaga suna da kuskure nan musamman ma mata wata sai ta je saurin ta rasa mai za ta saya sai ta sayi wuka sai ta zo filin jirgi ana kwace ya fi ana kwace me yake cikin wuka ana hawan jirgi da wuka haka za ka zo ga mata da yawa da wuya ta shiga yawon kai sai ga mace ana ana cire wuka abu idan ka sayi wuka to wuka zai bi kaya kafin kana jirgi ka yana can kasa ba za ka ma hadu da shi ba in ta can kaga za a bar wukar ka amma ka shiga jirgi da wuka ga wani ma sai kwata hannu ka sai ya dama muku lissafi a sararin samaniya <laughs> wannan kira to anan eh, anan kaga sai annabi sai annabi ce in har haka soke ta sun magbis na ala hafi daniya sanaka in aghnis ka tsoma na alha takalminta fi damiha a jininta thumma khalli bainaha thumma khalli baina nas wa bainaka kyale ta da mutane fa ya kulu hasu ci ku ci ba dabbar dai ana rataya mata takalmi a wuya ba kana tafiya sai ta kasa sai ka kwantar sai ka yanka in ka kwantar ka yanka sai ka ciro warin takalmi ɗaya sai ka dangwala a jinin an gane ko in ka dangwala a jinin sai ka yi tap ka danna takalmin a gadon bayan ta kaga kafin takalmin zai fita da ne da jini jini sai ka cire takalmin daga wurin shi kira sai ka tafi kai da wanda suke gurin naku ba mai taba naku wanda suka zo baya suna gani dabba ya mutu an yanka in ba ga samun ba ko wannan amma sun ga samun sako aka ba su wannan dabbar ya ce ta kasa muka yanka saboda ga kuluhu hali amariya <laughs> sai a tsaya da yanka yanka gasa zai yi soyawa zai yi danderu zai yi kirishi zai yi wani ya rage mishi ina fata an gane wannan shi da kenan sun makalli bayin nasi wa bayina ka kyale mutane da ita kar wani ya zo ku yi fada jiya zai yanko a tawagar baya ka hana shi ka kyale ta da mutane ba na gaba na mutane fa kulu a so su ci malai ce wa fil babi an aibi abi kabisu su khuzai a babin aroto hadisi irin wannan daga zo aibi abi kabisu su khuzai shi wannan imamu ahmad da musulun da ibn majah sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura raƙuma in ji du'aibi in raƙuma ta kasa a ciki sai ake tsoron za ta mutu annabi ya ce idan za in aziba min hashe wani ruwayan za'i ga ka zubisa annabi ya ce ina kuma ta kasa ciki kai soke ta ka tsoma ta kalmar ta jini ka buga fisa hadiya a gefen wuyan ka buga jini sam na jini sai annabi ya ce masa wani a ashar kenan ruwayar zu'aib abi ka bisa khuzai sai annabi ya ce wala tut'imha alaihi wala kai ya eh, dabbar kada ka nama ko mutum da ya za ana musu don wani yana kwaɗayin balango yana kwaɗayin fire sai ɗan shuri dabbar sai da kasa sai a yanka shi yasa kai da su <laughs> ko da ko babu Ba mai ba. wannan sai mu dawo cikin abu nan qala abu isa hadithu na ja hadithu hasan sahih wal amal ala hada inda ahli ilmi qalu suka ce fi ta tadawi in tsiba in ya kafa la ya akulu wa bai dabba kada ya ci wala ahli min ahli rufqatihi kage jawabi ko dai cikin wayanda suke cikin mutanen tawagarsa wa yukhalla baina wa baina a akala dabbar wa mutane ya kuluna su ci wa kad ajza an ya ƙi ba sai ya nemi wata yayanka ba in na tadawi هو قول الشافعي منه amma suka ce in ya yarda ya yanka tsoka ya ca jiki karima biya ya kama shi sai ya biya bi ma a abu da ya ci ya je sai nama ya sadaka da shi girman su daya wa qala ba'du ahli al-ilmi idza akala min hadi tadawi shay'an sai ya biya allazi abin da to jama'a kun ji in zamar ya kasa ga abin da zai yi to shin sai ya nemi wani madadinta ne A abu da samata shi muhammad salih al-husaini rahimahullah a cikin sharar motsa na malik ya yi bayani idan mutum ya sayi dabba layya kafin ranar layya sai ya salwanta ya salwanta don ya bata sai a duba akwai sakacin eh akwai sakacinsa to wajibi ne ya je ya nemo in bai samu ba ya sayi dabba daidai ita ko wacce ta girme ta yanka ya zo da masakacinsa ya sa ana katon dabba sai je ɗaure ta inda babu ya sa mata ido ina fata an gane ya san dabban nan ba kuwa ce ta tsinke za ta gudu sai bai nemi igiya mai kauri ba don kirta sai ya samu wani buhu-buhu ya ɗaure ta da shi ko wani tsumma-tsumma da ya mutu kaga akwai sakacinsa to haka idan ya sayi dabban layya ba ta da aibin da yake hana layya sai ta zo ta ci karo da aibin da yake hana layya kafin ranar layya ta jame ne ko ta samu matsala kama ta tashi da shi ne in akwai sakacinsa a haka ya sai yaran da bawa su a biyu sai ba suna ta doki da ita suka karya ta to dole ne wata kamar ita ko wacce ta rita in ba sakacinsa ba to wanda an ɗauke masa ko ba ta bata ba sakacinsa ba sai Allah sai Allah ya hore yace wata dabba sai yanka rana da ya bayan la yace ta bayyana wancan da ta bata suke sai je sai a kasuwa ya ci gaba da eh, amfani da kuɗinsa in ya so kuma ta bata tunda ba sakacinsa ba to ranar layya ba sai ya sai wani ba sai doro shi ma ya yi layya in bayan la ko da wata nawa ta ga dabba sai kwantar da ita ya yanka ta layya ba a ji kenan to ga haka dabbar haka ya ji na'am babu ma ja fi rukubil badana babin abin da ya zo game da hawan raƙuma in eh, mutum yana iya hawan dabbar ka ko baya iya hawa me yiwa ka ce eh zai yi me yiwa kuma ka ce to yana nan kamar mala haruna mala haruna nan ko kamar sai dole zai hau in yana na kuma kamar alhaji umar kuma da kuma jara ba gawo kaga sun su yi jiki da yawa Na su wahalar da a حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن أنس أن النبي رأى رجلا يسوق بدنا النبي أقول لك أنا كورة به راكم كاغوا فقال حسين بن اركبها كهوما كهوت فقال يا رسول الله سيدي من زال إنها na. raƙuma ce ba a annabi ya raƙuma ce ba yana nufin raƙuma ce ta hadaya sai ta ba hau annabi ce ka hau yake ya rasa raƙuma ce ta hadaya annabi ya faɗa na uku ka hau raƙuma ce ta hadaya har na biyar na hudu malu na hudu salisa aw fi rabi annabi ce irka ba hawai haka ka hau kai tonka awai laka ko kai tonka qala wa fil babi ana ali wa abi hurairah wa jabir kaga wannan hadisi ya nuna jama'a ana iya hawan dabba hadaya zagaye layo da shanu ya halatta kawo in hawan gaba da cutar da ita ka iya hawan shanu ka saba yi ne lokacin na ne masha Allah amma yanzu babban yawo za ka tunkure su shi zai tunkure mutum to ya mutu yana sama ya za ka tunkure wala da mu awon da shanu ya daidai su kaga raƙumi ma za ka iya kawo za ka yi lai da raƙumi sai kawo ka sayo raƙumi sai kawai ka zo da shi a hau kai amma kar ka sayi rago ka ce wani ƙoshashe ne kawo kaga a shi ba hamu da ta fara, shi farshen ne shi ba wacce ake ba akwai rago katon jimala da wacce za a hau kan rago nawa ke na mala da na dubu ɗari ɗari biyu na to ai kai ko na dubu ɗari ba za ka ba da ka ga yanayin ka a amma za kamar mala fiye zai yawa dole na dubu ɗari biyar amma ba shi ba zai tsaya ɗau nauyi ba to kaga su tun da Allah bai kira su hamola ba to kada hau yawwa mutum ya haƙuri da tsarin shi makawo ne zai sai rago amma sai ɗansa ya hau sai gane ragu ya goshi masha Allah wannan ya hau don aune ai kuma yaron ƙarshe da ba rushe shi ba masha Allah barakallahu fi Allah bude masa idan sa duniya bai bude a duniya bai bude masa aljanna wannan ke قال وفي الباب عن علي وابي هريره وجابر saboda haka wannan na abuna na shi aliyu dan abi tsari an tambaye sa mutum zai hau dabbar sa na hadaya sai ce babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mazaje da suke sun sai dabba suna tafiya suna ja sai annabi ya umurce su hau an gane ko sai ya ce la tattabi'una shan afdal min sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam babu abin da za ku biya ya ce sunnar annabi in ka sai dabbar a goshe kana tafiya da gaba ka hauta ma sunna amma ka hau zama yayin bukata kar ka ce kai ka sayi rakumi za ka riga zuwa mangare da ita ka ɗebo su faratan yunka ka hau ka ce ka samu abu sifiri hawa ne bin faru kar ka ce ka sayi saniya bari ka riga huda da ita na layya to in ana neman kuɗi da dabbar layya ne da zarar ka ce wannan saniyar zai layya da ita to shi kan ba neman kuɗi da ita ko nonon da aka za sai da shi ta zanto bakaratul lahi wa subiya in karga ka ayyana wai baka ayyana ba shi ke abu yusa dizo ana hadithu hasan sahih wa kharra hasan qawm wa subta an gane ko ah sirra qusa wa ghairu fi rukub al-badla wa ja'a rakuma idha sajada la in ka bukata in bukata ya samu don ka san wani ba zai gane ba an ce bukata ya kama shi bukata bai kama ya tsira kuma zai laye da ita sai ce kai an ce ba ta sunna ce sai ce bane hawan jin zagaye kajin sau goma bari ya dani da ita a bukata ne in ya kama yawwa shi da gari sai a hau وقول الشافعي شنو ما قال امام الشافعي واحمد واسحاق احمد واسحاق وقال بعضهم وسوس لا يركب ما لا يضطر اليها kada ya hau muddin bai bukatu zuwa gare ta ba amma in bukata ne sai ya hau bukata bai kama ba kada hau babu ma ja bi ayi janibin ra'asi ya gawa fil halqi kaga musulunci bai farko maza bayanin da ya zo bi ayi eh, bi ayi janibin ra'asi wani bangaren kai ne ya gawa zai fara fil halqi a aski wannan ba aika ji ba kai kaji aika ji za ka da aski ko za a rage maka gashin ka to in ka shiga wajen masu salu wani bangare za fara aske maka an gane ku ba ma wanda ba ko yanzu ba aiki aji ba ka je za ka yi aski wani gefe ya dace a fara fil halki aski na abu ammar al bin bin umar qal hadathana sufyan bin uyayna Ani hisham bin aswan an ibn sirin an anas bin malik qala lamma rama nabi sallallahu alaihi wasallam al jamra lojina nabi yajifa na harfa suka ya soge abin yankansa kuma na walal halika sai mika mai aski shukka aiman gefen kansa na dama fa halaka sai sai ya aski fa fahu a fatsara sai ibi gashin kaf sai ci abu talha gashi ka raba wuta kuma na walal shukka aiman sai mika gefen sa na hagu fa halaka sai ya aski shi mai aski fa qala sai ce iksimu bainana karba shi ma ka raba shi wuta to a wannan حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا shana wa وقال Abu Isa, هذا حديث hasan to abinda muka samu a wani hadisin musta'addi ne idan mutum ya zo aski ya fara da dama kafin hagu wannan shine mazhabin jamhurul ulama yawanci malamai abu hanifa ne ce ya fara da hagu kafin dama to me yasa abu hanifa ya wannan magana kaga shi annabi yace a fara da daman wanda ake wa aski ba daman mai aski ba shi abu ba kuma yace daman mai aski to kaga daman mai aski hagun wanda ake wa aski dai da mutum yana maka aski yana zaune yana su ne gefen dama da kace ya fara maka da shi shi shi na hagun sai abu hanifa yace shi mai aski ya fara da gefen hagun kaɗan da shi ne dama amma hadisi ko ya nuna shi mai aski ya fara da hagunsa damanka ko kuma ya tsaya ta bayan ka damanka shine daman shi to wannan maza abuwa hanifa ba zai aiki ba don ya ci karo da hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma kana nabi sallallahu alaihi wasallam a ataymur fi kuli wa tarajjuli wa tahurihi wa fi sha'nihi ta fara da dama wannan shine ka'ida ko yanka farce ka zo sai a fara da dama ka imamu imamu nawawi a sharh muslim ya kawo mujalladi na biyu juz'i na uku idan aka bayyana kan farce sai a fara da hannun dama hannun dama ya fara yanke ya tsartahiya sai ya tsartakiya da take bin tahiya sai ya tsarta take bin ya tsartakiya sai karamar yatsa sai a zo a yi fitan da babbar yatsa haka za a yi a dama haka za a yi a hagu shi kafa kuma ya zo shi ko ya bambanta da sai a fara yanke maka farce da karamar yatsar kafar dama a karasa da karamar yatsar kafar hagu kenan na dama sai a fara da karamar yatsa ta je a jere a gama da babbar yatsa na hagu kuma sai a fara da babbar yatsa ta je a jere a karasa da karamar yatsa kenan an fara yankan farce da karamar yatsar hagu dama an kammala ta da karamar yatsar hagu wannan ke saboda haka a fara da gefen dama wannan kenan to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi gashin sa ya bayar araba wannan ya nuna shar'antuwar neman tubarraki da gashin ka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko khususiyar annabi ne kadai dan sabai suna aje gashin annabi don tarihi sana in babu lafiya in an ɗebi ruwa an tsoma gashi nan da bismillah sai a sha ruwan da bismillah sai a wanke an gane ko ana magani da shi har ma wani sahabi ne sai ya ga gashin manzo Allah rinan ne alhali ne ni san sai bai taba rana gashin sa ba a'a abin da sa ya rubu wannan zai zo banda lafiya za ji ka ruwa sai sha ruwa wannan sai a tsoma a tsoma tsome tsome sha ruwa shi yasa ya kare ya rubu da wannan khususiyar annabi da shafa wasu sai da wasu mutanen kirki a'a magana mafi inganci ya shafi annabi ne kadai don ba ta yin haka da gashin sai na abokan da siddiq ba wanda shine saniyar su ne ne yin wasu kare. ba ta yi da na sai na umar ba wanda annabi su la yalga naka shaitan salikan fajin ila salaka fajin a. ba ta yi da gashin sai na usman ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku na kunyar shi ba ta yi da na sai na ali ba wanda manzo Allah yake da gare ni mubashirin bil janna goma na bayi da kowa ba ka dauki sa'id bin musayyib wanda a cikin tabi'ai shi muhaddisi ne faqihi ne shi sa mursal nashi shine mursal number 1 dan babansa yana cikin mubashirin bil Saidu bin musayyib sannan ko yayi rayu da mubashari na birjana guda tara abubakar ne kawai ya rasu mishi amma tara biyu ya rayu da su ko kuma ya rayu da umar da usman da ali da sauran mubashari na birjana gaba ɗaya babanka kai ba cikin mubashari na birjana yana cikin ashabu shajara wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a karkashin bishiya a lokacin hudaybiya su dubu da ɗari hudu daga sadaka allahu rasulahu ru'ya bil haqqi innal ladina yubayi'unaka tahta shajarati ina ma yubayi'una la yadu la fawqa aydihim to baban sa musayyib baya cikin da suke cikin bashari na bilkana yana cikin waɗanda suke mu baya da wa annabi a karkashin bishiya wannan kenan to dai a takaice kai wannan hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi ya nuna mana dalili ne akan gashin dan adam ba na jasa ba ne shine magana jamhurul ulama gashi ba na jasa ba gashi ne na kan mutum na gemunsa na gashin bakinsa na halakaryarsa an matarsa gashin gabansa aka aske in ba wai ana ganin na jasa jiki ba gashi da ya taba ka ba na jasa ba sai dai shara ne in ba na annabi ba shara amma ba na jasa ba gashi na jasa ne in kana da alwala ka taba gemun ka sai alwalan ka ya kare shi ko ko ka wanke hannu ko ka taba gashin bakin ka ko ka taba kan kowa masa ko gashin na rai ko da gashin ba rai ba yana fata an gani tun da dai har ma mata mutane a zamanin annabi suna yin tulu tulun za ga za a kwaba tabo ko ba yanzu muna kwaba tabo da ciyawa ba su suna hada da gashi kuma yi tulun kuma yi aiki da shi ya ba na gasa gani باب ما جاء في الحلق والتكسير بيان اللي da ميدة game da aski da saisai tafsir da حديث فرقه إمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أي أسكي وحلق طائفة من أصحابه واستوقع تتصابق السنين وقصر بعض وصوم السنين سيسي سرقي قال ابن عمر إن رسول الله تعالى ابن عمر قال من شيء رحم الله المحلقين marata aw maratayn annabi sai da yace Allah kai rahama wa wayanda suka aske kwal da suka kammala aiki haji ko umara annabi so biyu ko so uku ثم قال كافية والمكسرين da wayanda suka rage قال وفي الباب عن ابن عباس وابن ام الحسين ومعارف وابي سعيد وابي مريم وحبشي بن جناده وابي هريره قال ابو يسوع هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان يحلق راسه ما ابو تعالى من سنجز زابا متي اسكي كانسا wayan kasar in ya rage ya rauna anna zalika yujzi wa anhu suna ga wannan zai isa wa huwa qalu subhana kal wa shadu wa amru isa saboda haka ah, jama'a wanda ya zo aiki haji ko umara ya yi aski wannan ya fi wanda ya rage amma idan mutum ya zo umara ne eh, aiki haji da mutum zai fara da umara sai umara kwana ɗaya biyu zai shiga kuma hajji to bai dace ya aske ba sai ya rage don ya samu gashin da zai ɗan taron ya yi aiki haji sai ya mai sai ya aske amma in ba ka ba ga aski ga ragewa aski sai da annabi ya addu'a wa mawai da suka aske mu uku yana cewa Allah ka ji wanda suka aske mu an ce ya sura asa wai na suka rage yace ya Allah ka ji wanda suka sai ci na hudu kautarwa ci na uku sai ce da masu ragewa amma mace ta haramun da ta yi aski za ka aske ba kawai dan baki ba ka tsaye ta kama sai ta rage gashin ka da amma namiji ya aska ya fi wata ruwa ya ce domin su ba su yi shakku ba amma wanda ya rage kaga ya ya shakka wani balarabe yana da gashi yana masa kyau daga ya aske din yana ji wani iri kai ga kanan ka daga afirka na baki iri na gashin kan kale ne ka kwashe tasu yana gana su ga sunan da tsawo suna walƙiya ulwul din ya aske sai yana ga wani iri to Allah ba ya aske sallallahu alaihi wasallam ko aske ba wani sai fito ba wani da ba kai ka ciro to kaga aski din ya fi lada jama'a Babu ko ma ja fi karayati fi halki lin nisa bayan da yazo ita mace makruhi ne sai aski حدثنا محمد بن موسى حرشي البصري قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتاده عن خلاف بن عمرو عن علي قال نهى ان تعلق المراه راسها النبي mace ta تاسك kanta. ita mace da hajji ne da ba hajji ba da umara ne da ba umara ba ba za ta haske kanta ba akwai hadisi in ba manta ba a cikin nasiruddin albani ya sa cikin silsilatu sahiha annabi ya ce cikin ni'imar da ya yi muku ko mata akwai gashi ku karrama su ma'ana mace ta mutunta gashi ta wajen kitso ne gyaran gashi yin abin da zai bunƙasa yawan gashi wannan sunna ce an gane ku saboda haka su mata banda su amma maza sai su yi aski ita mace ta je da ɗan almakashin da ɗan kan bakin ba ta ɗan kaɗan ta rage shi amma namiji ya aska ya fi ya rage ma ya yi duk da yanzu ka je da kuɗin ragewa da kuɗin aska duk kuɗi na riyal goma ko ka aske mana kawai a wajen ka na namiji wannan kenan حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن حمام عن خلاف ما هو ولم يذكر فيه عن علي قال أبو يسعد علي في إضراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحا أن تهلك المرأة رأسها النبي أنا ما شئت أسكت حرام قطة قطة ما تبغى تأسكت سيدي إن أقيل لولا ليش لولا شيني كانت يا فشل أنا سو أي دينكي أو ركالتي أسكت سأسكت ما أي دينكي وأنا ko kanka a ƙurar raji kuma an yi an yi ina ba zai ji magani ba sai an aske kan wani ya wani lura saboda haka ba daidai ba ne mace ta aske kanta har ma annabi ya tsinewa akwai irin matan da yayin musu mutuwa sai su aske kansu kwalkwabo don ranta ya ɓaci da mutuwan mijinta mu ta yi haram tsinan ya ce don annabi ya zina a shaƙa wal halika mai yayya ka a yi mutuwa ita iyo da kuma mai aske kai kwalkwalo cikin mata amma jama'a ba ai ta ba ba umara ba me matsayin ai aske kai wasu su ce haramun ne siffar khawarij wasu kuma kamar kana karanta littafin ihya usman ihmadul bid'ah na sha usman ibn shi ya ce makruhi amma magana mafi inganci ba laifi ba babu karhanci a ciki ya halitta an gane ko don da za a ce makaruhi ne yaya za a ci yaya za ka je kai aji ko umara a ce ka fita daga haji da umara din da abin da yake makaruhi ko haramu ina ba ta an gane ka ba za a yadda ka fita da abin da yake makaruhi ko haramu ayin qur'ani yake laqad sadaqa Allahu eh, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram insha Allah amilina muhallikin ru'usakum wa munkasir Allah ya gaskanta annabi alƙawarin za ku shiga aji ayi makka in Allah ta ku aske kai ko ku rage gashi ya kirga aski da ragewa in cikin ni'ima kaga wanda ba za su da ita haramun saboda kana iya kiran wanzan ya maka kwal ba kai laifi ba kana iya zuwa sala ya maka kwal kwal ba kai laifi ba sai dai za ka zama ba fasari sai ka kafula a ga bakin malu wulin ka aka ka suka za ku an gane ku cewa wasu da suke cewa sifar hawari su yi zamanin su ne suka fitar da kamannin suna gane kamannin su da haka ina fata an gane to zamani ya wuce tilka ummatun kad khalat sai dai duk lokacin da aka samu wasu suna yin wannan aski kwankwago don su gane alamar su nisance sa na wannan lokacin amma askin kai kwankwago ya halatta gashi na hadisin da annabi na ha anil kaza ya hana kaza a yi aski a bar wasu tori, a bar wani gashi ta wani bangare sai annabi ce ku aske kwal gaba daya ko ku bari gaba daya kan kana ya nuna ya halatta a aske gashi kai kwal ko ya halatta ga wani ya fi jin daɗi ya aske gaba daya to bai laifi ba amma mace fa haramun ne wannan duk muna maganar maza fa mace haramun ne ta aske kanta in ba lalura ba babu ma ja a fi man halaka qabla an yi yazbaha wani fa don ka sani jama'a don me mace aka aka haramta aske kai don musulunci ya daure masa kirji ta zauna kyakkyawa tana burge mijinta kada ya daure ta amma ita kayan ba za ta yi ta sake shi ba shi ya sa za ka ga 'yan uwa sai ka ga abun ado ado da aka wa namiji da aka halatta mace an wa namiji sa agogon gwal aka halatta mace ta agogon wata an haramtar wa namiji eh, an haramtar wa namiji ta agogon gwal aka halatta mace ta agogon gwal sarka na gwal ya halatta mace zoben gwal ta warwaro na gwal ta munduwa na gwal ta zoben gwal ta da kuma za ka zo zoben gwal ta kaga an haramtar wa namiji gwalagwalai aka halatta mace hurrima zahab li dhukuri ummati wa uhilla li nisa'iha sallallahu alaihi wasallam an halatta zinari wa mata al'umma ta an haramtar wa mazajen su an haramtar wa namiji sa tufafin alhariri aka halatta mace mai an haramtar wa namiji siliki an halatta mace siliki an haramtar wa namiji tufafin kassi an haramtar wa namiji dibat an haramtar wa namiji alharir an haramtar wa namiji al amma duk an halatta mace sannan kuma an halatta wa namiji riga yalo an halatta wa mace ma'ana duk ta tufafi launi babu wanda aka haramta wa mace an gane ko kuma aka sunnantar mata yin kunshi kaga wayan na rukun abuwa haramun ne ga maza amma ka halatta mace don me don abu biyu abu na farko a ɗaure gindi wa kwalliyarta a nuna mata ita 'yar kwalliya ce 'yar kwaliyar su ce أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين sai na biyu don namiji kare zama rago zai zai namiji aka ce sa jan baki ko ba gaba ya sa warware ya sa sarka ya sa kaza sai je samu faskare kuma yana fura kai ba zai ba kada foda na yau ina ba da an gane eh zai ta zai wanku Eh, zai ce kan yadda yi wannan kayan warwaransa zai tsinke kai ta sai aka haramtar mishi kun rajulan shi yasa in ga matashi mai yawan ɗaukar wanka ta wannan malalaci ba zai tsina na abu ba shi yasa ba a sa koya yaro namiji ado sosai jama'a ana son shi namiji ne duk lokacin da ya samu job zai kwabe shi yasa ka samu wani ga ba ya yi wani wanka ya wani azda wani azda hannu sarka wuya sarka kaza sarka sai ga babu malalaci irinsa baya sana'a ba noma ba zai je gona ba amma masha Allah da ganka da dan Moses na masha Allah da datti datti za a je magana insha Allah za a je kalmar jiba nan gaba ma har kalmar Musa ma za a je wannan shine bayanin malamai jama'a eh shi yasa kai namijin in kai na yawaita ado da yawa to za ka zama lalace sai ka je wani za ka wani ba in ya yawa ma in ana sallah ya ga shimfiɗi ya cika sai dai ya na ya jira ya gama ya <laughs> to shi ya sa shi namijin aka haramtar masa da wannan dan in ya zo ya zauna ma lalace waye mace waye mace ba zai fita ya nema ba mu da cikin karatu na'am ba ma ja'a fi man halaka qabla an yasbaha kun sani da ka'ida ranar goma ga watan zulhijja mai aiki haji sai ya yi aski kafin ya yanka to shi sai juya a juye sai da ya yanka ka kafin ya aski auna hara ko ya soke dabba kabla an yarda kafin ya jifa kafin sai an jifa ake soke dabba sai da ya soke dabbar ya jifa حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال كو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أما أبو متين أبو زمان جاي جاي يا ما شاء الله عن عبد الله بن عمرو أنا رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متأتم بها النبي فقالت حلمت قبل أن أذبح لي رانا قومة السيدة لي أسكي كافي لي yanka fa qala sani da izbah wala haraj ai ai riga yanka ci gaba da cin abin da ka yanka din ai yi yanka babu laifi wa sa'alahu akhar wani tambaye sa fa qala ta na harju na soke dabba qabla an arbiya ka bin jifa qala na da irin ci gaba da harkan jifa wala haraj babu laifi saboda haka irin wa'annan abubuwan da ake yin su ranar goma don ka jinkirta wannan ka gabatar da wannan babu laifi قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس بن عمر وسام بن شريف قال ابو يسعد عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول آمر وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل النسك ranar goma ga watan zulhijja nan in ya gabatar da wata ibada kafin wata fa alaihi gama to biya ya sama shi sai ya biya jini sai ya yanka dabba ya yi sadaka da nama to amma kaga wannan maganar ya yi karo da hadisi to babu komai babu ma ja fi tsibi inda al-ihlal qabla ziyara babin sanya abin da yazo game da sanya turare inda al-ihlal yayin warware harami qabla ziyara kafin ziyara in ba ku manta ba dai ni na yi muku bayani karatu mu na karshe da zo fita daga haji fita ake yi kun warware harami fita ake yi aha ko kun manta ne malali ba mu yi bayanin ba kun manta ke na duka kai ma ka manta yawwa ba ka ba ban ce muku fita biyu ake yi ba da na ce mai aiki aji an hana shi sa kakke riga matsayinsa na mace yanke farce fesa turare kusantar iyalinsa ban gaya muku ranar goma ga watan zulhijja in ya jifa ya soke ya aski ya soke dabba ya yi kaza shi ke nan yana iya cire harafinsa wannan ya yi fita na farko dama in ana fita daga ajin shiga biyu ake ya yi fita na farko yanzu abu da ke gabansa zai je dawa dawa fulifaba zai je dawa fulifaba a rana ko a gabansa abu da ke gabansa to a wannan lokacin da ya riga ya kammala yanka ya gama wani abubuwan kafin ya je da wafu ba, yana iya cire haramin ya sa kayan gida yana iya yankan farce yana iya fesa turare duk abu da aka hana mai aiki haji wanda asalinsa halal ne an halatta masa sai abu ɗaya ne ba zai kusanci iyalinsa in ya je da ita to daga nan sai tafi ne tawaful ba, yana kammala tawaful ba, to har kusantar iyalin an halatta masa sai zai ci gaba da jifar sa ranakun sha ɗaya sha wannan magana ba mu yi ba ana ma ko ranar ba ka jin daɗi ne to a nan babu babin mata abin da ya zo fi ɗebi sanya turare indal ihlal yayi da mutum ya warware mai haramisa kablan ziyara kafin je tawafin ziyara ina tawafin ifada ne tawafin ziyara حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا هشام قال اخبرنا منصور يعني ابن زازان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه قالت عائشه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي ترى عليه قبل ان يحرم كافيه او حرم ويوم النحر رانا da ya soke رانا ranar goma ga watan zulhijja na fesa wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare an qabla an yadurfa albayt kafin je tawafu ya bi ibn da da turare fihi miskun akwai almisku almiski a ciki to kaga wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya soke dabbar da kafin ya je tawafu ifada ko tawafu ziyara ka sa masa turare kaga ya nuna halaccin haka wannan shi ne magana raji in ya warware haraminsa kafin je tawaful ifada ya soke dabba kafin je da wafi lifaba to yana iya fesa turare sai mala ya ce wa filbabi babi ibn abbas a babi an samu daga ibn abbas na ibn abbas ya ce in kun jifa a ranar goma komai ya halatta gare ku sai dai kusantar iyali ne kawai ba ku yi sai wani mutum ya ce ibn abbas turare ba za mu yi mu ba sai ibn abbas ya ce amma ana amma ni fa qara'atu rasulullahi yudhammihu ra'asahu hudul misk naga annabi yana shafa kansa da turaren almisk a ranar goma bayan ya jefa ya yankar da kafe je tawaful ifada yana eh, yana shafa turare a kansa yace a fatibun zalika amla yace almiski turare ne ko ba turare ba mutum yace turare ne na sa ya kare ibnu majah قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيره يرون yawanci mabuta ilimi da saba daga da sauran suna ganin annal muhrima mai aika shi idan rama jamratul akaba in jifar akaba yawman nahar ranar soke ranar goma wa zaba ya yanka wa halaga ya aski au kasar ko ya rage gashin kai bagar halala ho kulla shay duk abu halatta masa haruma alai wanda aka haramtar masa illan nisa kawai mace ce ba zai ne ba zai kusanta ba wa huwa qawlu shafi wa amr isa wannan ma wannan hadisi ne ko shi ne mazhabi imam shafi da ahmad da ishaq kun gane wannan bayanin yana halatta masa komai banda kusantar iyali wa garu ya an umar bin khattab arwato daga umar dan khattab annahu qala yace halla lahu kulla shay'in illa nisa wa tib an halatta masa kowane abu sai dai mata da turare shi umar dan khattab ya kara da turare kenan turare ma bai halatta ba a wannan asari na sai na umar waga za ba da alil ilmi ila hada wasu mabuta ilmi sun tafi akan maganar sai na umar cewa turare ma ba zai ba sai ba zai shafa ba sai yayi dawaful ifada ina so bi nabi wa ghairu wa huwa qawlu ahli al-kufa shi da maganar mutanen kufa ya ce mutanen kufa to abu hadifa ma yana kufa to banda abu hadifa shi abu hadifa. da shafi da Ahmad Ishaq ibn Rahuya sun tafi akan in dai ranar goma ya jifa ya yi aski ya yi abin ɗinsa an halatta masa komai ban da da iyali har turare zai shafa don ga hadisi karara aisha ta shafa annabi turare ga hadisi karara ibn umar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa turare a wannan ranar kafin ya dawa kuɗi fada kuma hadisin bukhari ne da muslim saboda haka wannan magana cewa ba a yarda yi ba ba ya dai sha turare ba muhammad ya faɗa cikin muwabba bayan ya kawo asarin sai na umar sai ce wannan shine maganar umar da ibn umar aisha ta roto saɓani haka aisha ta ce da hannuna nan guda biyu na yi wa annabi turare sai ce to don haka za mu yi riko da maganar aisha shi da maganar abu hanifa da gaba ɗaya malaman mazhabin domin in sahabbai biyu suka roto abu ɗaya ya ce ba a yi kaza ba ɗaya ya ce an yi to ana gabatar da ruwayar wanda ya ce ne an yi mu yi magana na da annabi shi ba ya yi sallah ko bai yi sallah ba akwai wanda suka kore bai yi ba usama akwai wanda ya ce ya yi kamar bilal sai aka tabbatar da ya yi ba domin duk lokacin da ɗaya ce an yi ɗaya ce ba a yi ba to ana ɗauka abin sun an yi domin in an yi ba dole kowa ya gani ba to wanda bai ga an yi ba shi ne ya ce ba a yi ba wanda ya ga an yi ko sai ce an yi sai a gabatar da an yi a kan ba a yi ba to kaga mai yi wa. wannan asari na sai na umar da ya ce wai sai na umar ya ce annabi ya ce an halatta wa mutum ba ya yi jifa ya kaza an halatta masa komai banda kusantar iyali da turare sanya ƙarin turare a cikin ruwa ya ce sha su bai inganta ba ɗaya kenan ko na biyu gaskiyar waya bai zo da ƙarin turare ba A halatta masa komai ban da kusan shi ne ruwa ya yanzu ina fata an gane saboda haka aisha ta ce ta shafa annabi ibn umar da bakinsa ya ce ya ga annabi da kansa yana shafa turare a kansa kenan ya aisha ta masa ko ya taɓa yi wa kansa saboda haka ko da ɗauki aisha ta yi masa to domin yadda aka yi masa ne ya halatta kuma akwai ruwaya da shi ma annabi ya sha ranar da kansa kafin ya dawo ku ba, saboda haka magana mafi inganci za mu ɗauki wannan maganar cewa an halatta masa komai kafin ya dawo ku ba, bayan ya yi zifarsa da sauran sai kusantar iyali banda cewa an haramta masa turare babu ma ja'a matasun ɗau tarbiyyar fil hajji yaushe ake yanke tarbiyya a aikin hajji eh. Aha. تفهم وانا وانا يما كيف هذا تتروش منين التلبية منين التلبية شجاع يا مين هنا تلبية لبيك لا ولا بيك منين بمبنش الكلبية ولا تلبينا Abaga? talbina yawa kunun wanda a ya ce yana shiftufa yana danne zuciyar wanda yake cikin bakin ciki da bacin rai a dai sai cikin bukari babin yaushe ne aiki haji zai yanke talbiya zai yanke labbaik Allahumma labbaik zai yanke fadi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير عن عطاء عن ابن شهاب عن الفضل بن عباس قال فضل بن عباس يتي أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل يقويني من جمع دقى مزدلفة إلى منى زوى منى فلم يزل يلبي بيغوش بين قلبي أنا لبيك اللهم لبيك حتى رمى الجمر حريه جيفا وفي الباب عن علي بن مسعود وابن عباس قال أبو صادق الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الحج لا يدعو تلبية بأيك أجب دينك تلبية با حتى يرمي الجمرة في جيبة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء متى تدعو تلبية في الأمرة يوشاكي ينك تلبية أمرة حدثنا حناد قال حدثنا وشيء عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث انه كان يمسك عن التلبيه ينا ينك تلبيه شيء ابن عباس بالامراء امراء اذا استلم الحجر ان يتبع حجر الاسود قال وفي باب عن عبد الله بن عمرو قال ابو يوسف حديث ابن عباس حديث صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا لا يقطع المؤتمر التلبيه حتى يستلم الحجر وقال بعضهم اذا انتهى الى بيوت مكه قطع التلبيه wasu wasu kace yana isuwa gidajen maka sai yanke ya taba hajjal aswad kafin ya yanke ko ya nuna ta yayin da zai fara tsawashi wal amalu ala hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam babu ma ta fi tsawafin ziyara bin laili babu bani da yazo tsawafin ziyara daga dare wani tsawafi da ake kiransa tsawafin ziyara shi ne tsawafin da ake yin sa ranar goma ga watan zulhijja bayan an ji ba an kaza an kaza wanda kai daga ka zo da ana ta masa tsawafin kudu na ƙarshen ko tsawafin ga ko tsawafin ziyara حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابن عباس وعائشه ان النبي اخر طواف الزياره النبي اجنكر طواف الزياره في الى الليل زوا يمشي زوا دري بس كيف وانا حديث ضعيف ابن آه، كابتن آه، الفاسي يجي وانا حديث يا صاحب حديث ابن عمر الجاجر عن النبي شو النبي اي طواف طواف الزياره دارانا bukhari da muslim su rawaito hadisin ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yanka ya bar wurin yanka amina ya zo ya yi dawafi ya koma mina ma ya sake azhar before azhar ya yi an gane ko to ga wanda wannan da ya ce dare akwai abin dubiya a kai wasu wasu ce mai yiwa daren wata rana ya yi a sauran ranaku uku baya amma dai gaskiya ruwa da ya zo sahihi kuma ya fi fitowa fili da rana yi amma babu laifi kana iya da daddare amma da bai da rana قال أبو يوسف هذا حديث حسن وقد رخص بعض أهل العلم وسمع أبو تايل من سين رخوصة في أن يؤخر طواف الزيارة أنا إيه جنك طواف الزيارة إلى الليل زوا دري وسأب بعض وسو سنت مصابين أن يزور يوم النحر يزيرت أيين رانا قومة وصاب بعض وسو كما سنفاد أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منها yana iya jinkirta shi ko da zuwa ne ƙarshen ranakun mina an gane ku ma'ana iya so tsawafin ziyara ɗin ya yi ta ranar goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku duk yana iya zuwa ya yi wasu suka ce babu laifi ba wai sai ranar ba amma ka ya yi ta a ranar yana da kyau tun da alajin fasar bigul khaira ta yi rige-rige aikin alkhairi ba ma ja fi nuzulil abda bayanin da yanzu sauka a abda abda suna wani wuri ne asalin ma'anar abda ka samu wuri ba tudu ba ba kwari ba daidai wa daidai kuma yana da fadi ala cewa su abda to akwai irin wannan wurin kusa da makka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yada zango a wurin حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر قال ابن عمر إذا كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان ده النبي أبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح صنع صوتا ونوري ده كيكرا أبطح والنشيد قال وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس قال أبو صالح ابن عمر حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم وسمع أبو سعيد بن سم شيء مصحب نزول الأبطح وسوقاء أبطح إن يا زنجو يقوانا min ghairi an yarau zalika wajiba amma su ba tare da sun nuna hakan wajibi ba ba dole ba illa man ahabba zalika sai wanda ya so qala shafi imam shafi ma yace wa nuzul al abda so ga abda laysa min al nusuki ba cikin aikin ne haji shi shi na wani abu ina ma wa manzulun na zalawa nabi wuri ne kawai annabi ya sauka don ta hanyar sa ya da zango a wuri sai ya kwana don ya shiga makamin gari ya waye bayan wayewar gari don lokacin babu wutar lantarki irin na yanzu ya yi hajji kowa yana gani don a koya aure shi حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التخصيب بالشيء وانا ابدع بقوم بني كنت ابدع ده tahsib duk ma'anar tahsib sauka a abda duk sunan wurin ne laysa tahsibi bi shay sauka abdah ba komai bane aiki aji ko umara ina ma wa wa rasul ma masoki ne wuri ne kawai annabi ya sauka sallallahu alaihi wasallam qala abu isa at-tahsib fi nuzul al-abdah sauka abdah isa da إسحاق hasan sahih bab man nazala al نزل wa ولا يسوق أبدح حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال انما نزل رسول الله الابدع عائشه قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا صغى ابدع باويدو ادون شيما وني ركني ني لانه كان اسمع لخروجي دون شنا حنيا ما في سوقي هي شيخ تازكتا شيصا يزنتو حنيرسا قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه باب ما جاء في حج الصبي بيان بيزو جميل حج كرميارو حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية أم محمد بن سوقة أم محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جابر رفع امرأة صبيا لها إلى رسول الله وتم تتعلق كرميارو النبي فقال يا رسول الله سنجي يا مزعل ألي هذا حج شو أنا سيأي حج qala na sai ce eh walaki ajrun kina da lada qala wa fil babi an ibn abbas hadith jabir hadith gharib حدثنا قتيبة قال حدثنا قزع بن سهيل الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي نحوه قال أبو عيسى وغيره عن محمد بن المنكدر عن النبي مرسلا حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن الصائب بن يزيد قال حج بي أبي بابانا يا حج تاريدني ما رسول تاريد عن في حجة الوداع أحج بنقوانا wa ana bulu sabti sini ina da shekara ba kan kan yaro yana iya aika ko ba ga kan yaro yana iya aika wannan kira qala abu isa hadithul hasan sahih wa qad ajma ahli ilm ma buta ilmi sun hadu anna sabiya idha hajja qabla an yudrika yaro kan ya hajji kafin ya balaga fa alayhi alhajju idza adraka in ya balaga Allah ya kore to wajibi ne zai aiki haji wancan haji bai sauke masa farali ba don bai zama cikin kansa ba a lokacin la tujzi an tilka alhajja wani hajjin bai isa masa ba an hajjatul islam game da hajjin musulunci wa kadhalika almamluk haka suka ce bawa idza hajja ya haji fi riqati fi riqati fi riqihi lokacin da bawa kuma udika sana aka yanta shi falai alhajju idza wajada ila zalika sabila to in an yanta shi to wajibi ne yazo yi haji ya sake haji na samu dama domin dadin yayi daga lokacin gida mu shine da lada wala yuzu an wafa hajja fi hali rikki bai isa maka ba hajjin da yayi lokacin da yake bawa ko qawlu suyanu sauri, wannan shine magana suyanu sauri wa shabi wa ahmadu isa. ishaq باب muhammad bin isma'il اسماعيل الواسطي قال سمعت ابن النمير انا اشعث بن صوار انا ابي الزبير عن جابر جابر يقول كنا اذا حججنا مع النبي ان mun haji tare da annabi fa kunna nulabbi al an nisa muna yi wa mata talbiya muna musu talbiya labbaik allahumma labbaik wa narmi an sibyan muna jibawa madadin kananan yara ibn qadan ta lafazin ibn Shaiba shayba abin da yazo daidai mata suna yi wa kansu talbiya talbiya wani baya yi wa wani sai dai jifa din yara kanana ba za su yi jifa ba ana iya musu ka ga ta bi aiki aji da karamin yaro dan karami da sosai ba zai iya jifa ba in kuje sai ka maka jifa wannan ke babu ma ja fil hajji an shaykh al kabir wal mayyit ba bayan da yazo ana iya haji wa dattijon da ya manyata hakan nan da mamaci wanda ya rasu حدثنا احمد بن منيك قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار انا عبد الله بن عباس انا الفضل بن عباس ان امراه من خطأ وتمشت قبيله خطأ قالت تتي يا رسول الله يا مزا الله ان ابي للي بابانا ادركته فريضه الحج واجب تم واجب تدا اي كاجي يا رسكي بابانا هو شيخ كبير dattijo ne ya girma ya manyata ko baban ya musulunta ya manyata yana da dukiya da zai kai sa ake aji amma ya manyata ba zai iya zama a bayan rakumi ba la yastati'u an yasawi ala dhahri kabir qala kana bi tafji an yiwa baban naki aiki haji wannan dalili ne akan halaccin wani yana iya yi wa wani aiki haji in ya iya Shi shine magana Abu Hanifa da mutanen sa da Sufyan Thawri da Shafi da Amadu, Ahmad shi shine magana Imam Aiki ana iya wani aiki haji kar wani ya tagayyara madadin a biya masa haji a matsi ya mutu ko ba haka ba kuma aiki hajji kaga wuri ne akwai sai mutum akwai lafiya akwai karfi akwai wayewa duka don zai shiga ban da ake rasa ya ake kamarwa an gane ku ko ana buƙatar tsarki da sauransu to in babu tsaye jagora sai wani ya je mishi kuma ne ya nuna mace tana iya yi wa namiji aiki haji don wannan ta yi haji madadin babanta kuma na biyar ba ta wannan fatawa to in haka ne kenan namiji shi ma yana iya yin haji wa mace wa mahaifiyarsa wannan shi abin da hadisu ne yake الباب عن علي وبريدة ووسيم بن عوف وأبي رزين الأغيل وسودة وسودة بنت الزمعة وابن عباس قال أبو يوسف هذا حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف عن النبي وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمتي عن النبي وروي عن ابن عباس عن النبي قال وسألت محمدا عن هذه الروايات ناتا مي محمد جميل وإن wa'annan فقال سيت أصوخ الشيخ في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس جاء من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل ولم يذكر إلا الذي سمعه منه قال أبو يسا وقصى عن النبي في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيره وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون صنع ان يحج عن الميت ميت انا ايه هو ماما في حج قال لك قال يا غوري مثلا يا حج انسان ما يتنسف يا رسول سي جي هو ما حج انسان قال لك هو يا جي عمر يا ايتاس في تاس كافيه داو وقال خطا بعضهم ان يحج عن الحي وصنع انا هي حجي ورايي اذا كان كبيرا in ya manyata in yana raye sai ya manyata amma cin ka jaji ko umara bari kai duk wanda yake gidan ko umara a wanda ba zai ya tsufa ba lafiya ko wani abu ci haka aw bi halin la yajdu an yahuja ko mai shana halin da ba zai yi aiki haji ba wa qawl ibn mubarak wa shafi babu minhu akhar babin daga wancan babin daban kuma حدثنا محمد بن عبد ala, قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال أول سواء حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال جاءت امرأة إلى النبي وتمت تازو جاني فقالت إن أمي مات ما هي تاتا رسول ولم تحج متى يحج أفأحج أنا زي متى قال نعم سأنا بيت إيه حجي أنا حجي وما هي بينك حج kun ga wannan ko ya nuna mace tana iya wa mace haji ko ya nuna ana yin haji ana iya yin haji ga wanda ya rasu باب منه حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنا أتى النبي فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وأنا يزوج النبي أبي رزين العقيلي بابانا ده في جنة يا من لا يستطيع الحج بزيء حج ولا الأمر بزيء أمر ولا الضعف بزيء يا جماعة باين دبا أنا كيك أول شيء يوم الظالم wa yawma iqamatikum قال sani بيت ta hujja ana bika ka wata بابن كاجي baban kaji kuma kai masa umara ka wannan ya nuna kai namiji zai wa namiji aji sharuwa ya farko mace za ta yi wa namiji na biyu mace za ta yi wa mace na uku namiji zai yi wa namiji sai ka yi kiyasi namiji ma zai wa mace قال أبو يسعى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت الأمر عن النبي في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره وتنا إيه ووني أمره وأبو رزين الوغيري اسمه لكيد ابن عامر باب ما جاء في العمرة بعد بعين اللي يزوء عمرة أواجب هي في عمرة واجب أم لا كو آه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أن تنبيا النبي صلى الله عليه وسلم زميل العمرة a wajiba kan iya wajibi wajiba ce ita qala la sai ce a'a wa an ya'tami ruhu afdal amma sai umara shi yafi qala abu isa hada hadith hasan sahih wa huwa qawlu ba'd ahli al-ilmi qalu al-umra laysat bi wajiba umara ba wajibi ba wa kana yuqal ana cewa huma hajjan al-hajj huma hajjan wasu wasu kace umara da haji haji biyu ne al-hajj al-akbar haji mafi girma yawman nahar shine ranar soge dabba wal hajjul asghar karamar hajji shine al umra umra kenan umra karamar hajji ne sanin hajji babbar hajji ne sai Allah ya hada su atimul hajji wal umrata lillah wa qala shafi imam shafi ta al umratu sunna umra sunna ce la nalamu ahadan rakhasa fi tarbiya ba musamman cikin malaman duniya da ya rahusa wajen barin umara ba ya fiha shay'un da ana ta tadau babu abin da ya tabbatar cewa umara mustahabbi ne na nafila ce sunna ce mai karfi wa garu ya da nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin wa da'if la taqum bi mithlihi al hujjatu eh, wa qad balagana an ibn abbas annahu kana yujibu shi ibn abbas yana wajibtarwa amma babu hadisin da wajibtar ala husa kulluhu kalam shafi babu minhu حدثنا أحمد ابن عبد الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله ان يزيد بن ابي زياد عن محمد عن ابن عباس عن النبي قال النبي دخلت العمره في الحج عمر قال لا تاشي الحج الى الجمع الدنيا تاشي سنة تفيا تاشي حج الايران كذا عمر قال شجع تمتع عمر قال شجع فمن تمتع بالعمره الى الحج قال يا متي حج الافراد ya yi da wajibi ya yi sa yi sai lalura ya same shi wanda ba zai iya ci gaba da yi ba shi kenan ta eh, hajjinsa ta zama umara umara ta shige hajji har abada kana iya da da sunan hajji ka zo ka mai ita umara kawai an gane ku kuma kana iya yin akasin haka in dalilin canzawan ya zo kala wa fil an sura ga ban jushin wa jabir bin abdullah qala abu isa hadithu na basu hadithu hasanun wa ma'ana hadha hadith Allah ba su bil umrati fi ashhuril hajj babu laji ana iya umara a watannin hajji wa haka za qala shafi wa ahmad ishaq wa ma'ana hadha al hadith anna ahli al jahiliyyah lalle mutanen jahiliya kanu la yatamiruna fi ashhuril hajj ba sa umara a wata hajji kaga da zara shi da shawwal wata hajji ya shiga to wasu a jahiliya ba sa umara a wannan wata duk da umara a ramadan yana da lada amma ibnu tayyib azabul ma'ad ya fi fifita ladan umara a watan mai hajji watan shawwal watan zulqa'ada domin duk umaran da annabi ya yi su a wannan watanni sadan gwada biyu watanni ne na hajji dama umara kuma kawar hajji ce to kaga yin sa a watannin hajji ya fi dadi haka ya faɗa cikin zadul ma'ad shi ibnu qayyim ma jali islam lokacin da musulunci ya zo rakhasu nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika nabi rahusa yace jama'a an halatta muku yin umara a watan hajji fa qala har yace dakhalat al umra fil hajji ila yawm al qiyamah umara ta shiga hajji har anadat duniya ya ni la basu bil umrati fi ashhuril hajj yana nufin babu laifi ayi umara a watannin hajji wa ashhurul hajj watannin hajji jama shawwal wa zulqa'da kaga wata biyu wa ashru min zulhijja da kwana goma wata ne zulhijja la yanbaghi lil rajuli an yuhilla bil hajji illa fi ashhuril hajj bai dace ba mutum ya niyyar hajji ta watannin hajji wa ashhurul hurum watanni kuma masu alfarma da aka hana yaki رجب وذلقاد وذلحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم babu kan ƙarshe da za mu tsaya babu azu kira fi fadl al-umra babu abin da aka ambata game da falalar umra hadathana qurayb qala hadathana waji an sufyan an sumay an abi salih an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika al-umra ila al-umra umra zuwa ga wata umra in kai umara ka zo ka sake dawa to ka ma bai ma tana kankare zunuban da ke tsakanin su wal hajjul mabrur karbabben aiki haji ibn khalawai yace al mabrur da al maqbul wannan wa ma'ana karbabben aiki haji to me zai sa haji ya shi shine nawo yace hajjin da bai sha hudu da zunubi ba qurtubi kuma yace duk maganganu ne ko kusa. aiki hajin da na daya ga dukiyar halal na biyu kayi da ilimi ba da jahilci ba na uku ka nisanci sabon Allah ciki na hudu ka nisanci cin zarafi da matse da cutar da wani sani kuna biyar ka yadda annabi ya to hajjin mabrur kenan laysa lahu jaza'an illa aljanna ba shi da sakamako sai aljanna babu ma ja fil umrati min at-tan'im babin bayan da yazo ana iya daukar haramin umara daga inda ake kira tan'im tan'im wuri ne yana iyakan haramin makka in zaka shigo makka daga madina ko abin ne na zaka ganta a iyaka yanzu ai masallaci a wurin sunan masallacin masjidu tafiya to mutum yana iya zuwa ka yi umara a maka in ka so kana so ka ƙara umara sai ka zo wajen tafiya ka sake na da harami ka zo kai don aisha a ita ne da ya sa ta fara yi ala? babu eh, eh, hadafana ya بن Musa. وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يؤمر عائشة النبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر يتفيد أن عائشة تدعو حرم أمر من التنعيم دقى التنعيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأنا مهي بياني ta fito ne ta samu haila a ina ke kira sayar da sauransu mun gama bayani tun a baya sai mu tsaya na abin da na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko kuwa tuntuɓa sannan ya ji mana su a na ya biyar duka ashadu an la ilaha illa anta na wa atubu